أعوذ بالله أقولنا أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الخطأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم من بابي يومنا نطفي بوجه جمادى الآخرة إجرم من الله صلى الله عليه وآله وسلم جهود يا جدبي أمو يا أبهين جبرقين أشهد لك قد لوجه شافيا miladiya dubu biyu da ashirin da biyar muna wannan masallaci na fili mai kai niyya cikin garin rariya jihar mu ta kaduna a kasan mu ta najeriya allah ta'ala ya ba mu lafiya da zama lafiya da hadar da lafiya za ta ci cikin sauki muna ci gaba da karatunmu na tafsir cikin kuma ta ali imran muna bibiyar tafsirin a shek ahmad shakir kuma ke tafsir allah ta'ala ya gina wannan shi ne damasinmu na ashirin da ɗaya

إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعد والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نصرت ما في بطني محررا فتقبل مني إذ, قالت امرأة عمران رب إني نفرت لك ما في بطني محضرا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثي والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وصفيتها وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان da ita aka bude iska mai mahimmanci wadda take kunshe da tauhidi da ibada da halal kamar yadda za mu ji sannu da yardan allah da taimakon sami manuniya a wasu gabuwa إن الله اكتفى آدم للي الله تعالى يا ذاتي النبي آدم أما تيوان ده هلتيش مباشرة kuma halittarsa saɓanin sauran halitta خلقه من تراب sannan akwai abubuwa wanda yake nuna istifadin adam za mu bari malam ya faɗi a cikin shan karfa adam uban tarikai wa nuha Allah ya zaji annabi Nuhu farkon manzanni malamai kasance ce mishi adamu tsari domin an yi lokacin da babu wanda ya rayu a duniya sai wanda ya shiga tafi na ta annaja jirginta a kofa na kowa da komai sai wanda suke biyu bayan kanada wa alin ibrahim kamar yadda ya ya gidan annabi ibrahim في المعاني في الزهاقة في أقود لطورا النبا والتسلي وبايا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآل إمران أكالا يا ذاتي ذرية إذن إمران ko shi kansa ubangidan imran da matarsa saliha mutum yakin wasu malaman su ce hamna shi da hausa su karfe hannun da ɗansu maryam da jikar ɗan maryam bisa alaihi salam wannan su ne ali imran wanda in ka tattara su suna komawa gidan annabi ibrahim domin zuriya ce da ɗaya ta bani isra'il ko isra'il shi ne annabi ya abu عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم على العالمين Allah ya zaɓe su ga mutanen duniya baki daya al-istifar ma'anansa al-ikhtiyarul khalid tsantsan zaɓi wanda babu jagulo babu aibi a ciki na'am na daga cikin hikimar Allah kowane ɗaya daga cikinsu in ka duba sai ka ga akwai muhimmin al'amari a zafansa amma kafin komai mu sani a sharaf wadda ba kai kake masanta ba Allah ke ma wanda ya so abinda ayat take nuna mana kenan inna Allah astafa آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين saboda haka kasa ya hasada aya tana nuna mana kasa ya hasada idan ka ga wanda ya fi ka komai ka tsaya kana damuwa kana bakin ciki to kana faɗa da mahalicin kare wanda ya zaɓi wanda ya zaɓa ya yi masa ya ba shi abin da ya ke na biyu istifa da ikhtiyar na ubangiji ba yana zuwa ne hakanan nan ba da taqwa ne da mai da al'amura lillahi rabbil alamin ba sharafun nasabi bane ba wai don ina da dangantaka da mai darajawa na ba ne sai Allah ya zaɓe ka indin mm-hmm. wannan ne ai cikin waɗanda aka zaɓen nan akwai wanda ɗansa tsinanni ne Allah ya kore shi cewa ba shi cikin ahalin mutanen kirki dan annabin Allah nu innahu laysa min ahalik innahu amalun ghayru salih ta wannan jihar kenan sannan waɗannan da Allah ya zaɓa ana son mu tarbiyyantu da irin halayensu adam alaihi salam duk abin da Allah ya yi masa ya kaddara da shi daga gidan aljanna ya kaddara ya ce itaciya a fito da shi fa'asa adamu rabbahu fagawa amma da ya gane ya yi ba daidai ba me ya yi kuma ta ba ya yi hada yi kuwa? A shi ana nuna mana za ka iya kuskure Allah bai zafan mai laifin da ke dawwama a kan laifinsa yana zaɓan wanda in yi laifi ko ya kuskure yake tuba ne saboda haka kistan annabi adam tana nuna mana ne tuba a zunubanmu ko barin zunubanmu za mu ɗan tsakura ne kawai idan ka ɗauki annabi nuwa shekararsa dubu ba hamsin yana wa'azi yana da'awa da dukkan salo kuma ba irin cutar wanda bai gamu da shi ba amma yi haƙuri to ana nuna mana allah bari zaɓen mai fushi da wanda bai da jimiri da wanda bai da sabati kan mabda. shekara dubu ba, ba hamsin kacal ba cutar wanda ba su yi ba amma bai canza layi ba ina muka yau mutanen sun saki tauhidi ko ba su saki ba sun saki sai ‘yan kaɗan zan yi bayani sannan ibrahim alaihi salam Allah ya zaɓe shi saboda tauhidi wanda ya kafice jama'ansa gaba ɗaya kuma ya tsaurace ya basu ya zaɓi rayuwar kaɗaiki tare da bautan mahaifinsa inni muhajirun ila rabbi sai hadini gidan imrana gida ne mai tsarki mai ibada mai ɗa'a imrana babban malami ne a bani isra'ila duk da na taɓa karanta inda wasu suka ce annabi ne amma dai abinda aka sani bayyananne babban malami ne ne koyar da addini sahihi ya sa ɗalibansa suka rungumi aikinsa bayansa istansu za mu yi ba za mu tsawaita magana a kansa ba waɗannan bayi duka Allah ya zaɓe su a duniyar Alal alamina a duniyar zamanin domin gaba ɗaya ba su kai shugaban halitta ba sallallahu alaihi wa alihi وسلم wannan wata zuriya ce ba a zuha min ba'adin manna sashi da sashi ba ka iya raba kana iya raba mai rai da numfashi ko kana iya raba hanta da jini sai fa in hantar matacciyar hanta ce ka tashi daga aiki amma in ba haka ba to ba ka raba ta da domin in ka ɗauki ali imran suna cikin bani isra'il bani isra'il su 'ya'yan annabi ya annabi ya jika ne ga annabin Allah Ibrahim Ishaqa ya haife shi dan Ibrahim kaga an manne sannan in ka cincika ba da daɗewa ba muke cewa nuhu alaihi salam ne adamu sani uba ne ga dukkanmu domin bayan tsofana babu wanda ya saura sai wanda ya hau jirginsa sannan in ka tattara tun daga nan nuhun har zuwa annabi adam dukan mu ƴaƴan adam ne idan zurriyatan ba'dha min ba wallahu sami'un alim Allah kuma mai ji ne ga zantukan ku da halayenku alimun masani ne ga ayyukanku zai maku misali gobe kiyama ya kuzimu ta'ala cikin waɗannan ayoyi guda biyu Allah ta'ala yana ba mu bayani annahu tama sabitul buyut ya zaɓi waɗannan gidaje bai adam bai fa nuh bai ibrahim bai fa ali kilma ala sa'ir ahli al akan sauran gidaje da zuriya ta duniya amma na ummatin مازن الله صلى الله عليه وسلم شيني خير العسل أمته خير الأمة فاصطفى آدم ذكرت أن لا يزى النبي آدم من بيان معنى الاصطفاء شيني الاختيار الخالق عليه السلام خلقه بيده شمسين صرفه لآدم يسامه Allah ya ce ya halice shi da hannunsa da hannunsa sharafan wa tadbiran wa nafaha fihi bi ruhi sannan ya busa masa rayuwa da kansa komai Allah ta yi amma ya ce halaktuhu bi yadi sharafi ne daraja ce ɗaukaka ce ba ka iya sayan sai dai in Allah ya zaɓe ka wa asjada lahu mala'ikatahu kuma ya sa mala'ikunsa suka yi masa sujada wa idza qala rabbuka lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu ayi masa sujada bauta ne ga Allah domin jin umarnin Allah ta'ala shi ne bauta masa ba wai sun bauta ma Adamu ba ne Allah suka bauta ba yanzu in na ce a baka miliyan goma na aiki masinja je kawo mashi kashi na miliyan goma ka sa mashi a jaka a samo gane masu katuwa wa ya baka masinjan da ya ɗauko ya ka maka ko ni da na ciro a cikin taskata na baka wa za ka ce ya miliyan goma ɗan saƙo ko wanda ya cire ya baya wanda ya cire ya baya saboda haka Allah shi ne mai komai kenan a ce shi aka bautawa domin shi ya ba da umarnin ayi wasu na ɗimuwa su ce wai don me ba za a tsuguna a kafa gwiwa a ƙasa a gaida wani ba Allah ya sa mala'iku sun ma'adamu sujada kai ma ka ce adamu kai adamu ne ka ce mala'iku ka mala'ika ne kaga ɗimuwa ce kawai harfunar kalima amma wa bihe wasafa wa allamahu asma'a kulli shay'in Allah ya sanar da shi sunan komi da komi wa allama adama al kulla. da wannan ya gajiyar da mala'iku lokacin da suka ce yanzu mai saɓan mai kaza mai kaza za ta sa ta ne zan halifan a ce da majin ilimi ba ɗan ƙanƙanin matsayi ba wa askanahu aljanna kuma ya sa shi ya zan zauna na wani lokaci a gidan aljanna wa ya adamu kun an tawa zaujikan janna thumma ahbatahu minha sannan kuma bisa yanayin da Allah ya so ya kaddara ya fito da shi ya sauko da shi kasa ashe aljanna ya ce yawwa ke sa akan ce daraja aljanna kenan wata kuma daraka ƙasa dai ƙasa dai aljanna sama dai sama dai Allah ya haɗa mu da jami'a aljannatul a'ala annabi adam kenan Allah ta'ala ya ƙara masa jin kai lima da min zalika min hikima saboda abinda duk Allah ya yi, akwai hikimar yin haka ɗin la tsalo amma faru wa hum yusalun Allah shi ke da al baliga Wata nuha kuma Allah shi ya zaɓi annabi nuh alaihi salam ila وجعله Arbi. رسول ya أهل الأرض يسنى شيء زمفركم منظور لدنيا كبادايا shine farkon wanda aka aika shi zuwa wata al'umma ya kira ta zuwa tauhidi kafin nuhu alaihi salam ana cewa al'umma duka suna kan tauhidi ne har aka kai ga ani wasu mutane salihai mutanen kirki na garzaru sun kai matuƙa wajen nagarta da suka rasu sai mutanen su suka so matsarkake shi sai suka yi gine-gine a kabarinsu sai suka rika kai masu ziyarar da ba ta dace ba sai suka so yin masu sujjada 'ya'ya da jikoki zai suka mai da su alloli su ne Allah ya ambace su cikin suratul nur wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadda wa la suwa'an wa la yaghus wa yaquq wa nas'a duka waɗannan abubuwan biyar da aka ambata sunayen bayan Allah ne salihai daga girmamawa ya koma tsarkakewa daga tsarkakewa suka koma bautatawa to daga nan Allah ya aiko annabi Nuhu a jawo hankalin su su bauta ma abin da waɗannan bayan Allah suka bautawa shi ne Allahu jalla jalaluhu to nan fa yake kama ɗari tara da hamsin dubu ba hamsin amma ba abin da suka kama sai kafirci ki, kuma yi haƙuri an Allah subhanahu wa ta'ala ya zo da lokacin hallaka su a ruwan tufa wa ashraku fi dinillahi ma lam yunzil bihi sultana suka ma Allah shirka a addininsa suka bauta ma wanda Allah bai saukar da dalili da hujjan bauta gare shi ba وانتقم له لما طالت مدته بين زهراني قومه sai Allah ya ɗaukan manuhu fansa akan waɗannan kafirai a lokacin da tsawon zarafi aka ja lokaci dogo shekaru aru-aru yana tsakanin al'ummarsa yana masu wa'azi amma walam ya tajihun du'a iya illa firara wa'azin nasa gaba ɗaya bai na musu komai ba sai ya ƙara gudu da fankarewa a yi musu addu'a Allah kuma ya anshi addu'a aka hallaka su ya da'uhun ilan lail afwal ya da'uhun ilan lahi lailan wani hara annabi nuhu a tsawon shekarun nan dubu ba hamsin yana kiranta su imani da Allah babu dare babu rana sirran wajahara yakan yi a ɓoye ɗaiɗai ya je ya gana da mutum ya mashi wa'azi ya mashi nasiha kuma yakan yi a bayyane ya zo dandali falam ya zirhum zalika illa shirara ba abin da ya ƙare su sai gudu da fanɗarewa fada'a alaihi annabi nuhu sai du'a'i a kansu ma'ana a hallaka su Allah kuma ya ansa du'a'i la tazarun afwan menene rabbi inni da auta qabla rabbi la tazar alal ardi min al-kafirin dayyara إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجعا كفارا حين اهتم فدعا ربه أني مظلوم فانتصر ودغنكما فأدركهم الله في الله يغوان طوفانا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وألا سيا ruwa ta sama ruwa ta ƙasa ruwa kuma mamako kamar da bakin ƙwarya ƙasa kuma ko'ina kamar an fasa dam dam dam dam haka ruwa ke bulbuli kafin a yi nisa ruwa ya mamaye duniya duk wani abu mai tsawo ya shanye shi ba abinda ya rage sai safi na najat ita ce ke kan ruwa tare da annabi nuhu da waɗanda suka yi imani da shi Allahu akbar subhanahu wa ta'ala ya ce an afwan an gaba ɗaya aka hallaka su ba wanda aka bari ولم ينج منهم إلا من اتبعه على دينه الذي بعثه الله به باب ونمسل آية ليس مسيرا ليس مداكيوة إن كتو كتوكيوة وأن بيش الدين الإيماني وأن الله يأيقوش دوانا أكيدة أكيدة التوحيد wastafa ala ibrahima kuma Allah ya zaɓi zuriyan gidan ibrahim wa minhum sayyidul bashar wa khatamul anbiya ala al-itlaq muhammadun sallallahu alaihi wasallam daga cikin 'ya'yan gidan ibrahim akwai shugaban halitta gaba ɗaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma makin annabawa domin kan mu manta ‘ya'yan cikin annabi Ibrahim su biyu ne na farko Ismail shi ne babba azzabi na biyu Ishaqa shi ne ƙanin annabi Ibrahim afwan Ismail Ismail shi ne Allah ya umurce shi ya ɗauko shi da mahaifiyarsa Hajara ya kawo su Makka ya ije su a wajen Ka'aba Haka kuma aka yi kamar yadda kuka san doguwar kissa nan yi aure amma annabi Ibrahim yana ziyartarsa akai-akai ta san muguwar mata ba kyau Allah ta raba mu da muguwar mata a wani na farko ba matar kirki ba ne annabi ibrahim da ya zo ya tambayi halin zaman duk tau ya galgala al'amari shi ne ya ce to idan ya dawo ki ce wa mai gidan ya canza kofar gida kofar ba kyau ka zo da ya ce in sake ki ne ya sake aure da ya dawo ya samu sarkar tashin mutumiyar arziki ya ce to in ya dawo ki ce ya daɗa kafa ƙyauren nan kada ya motsi <laughs> ta ji iyayen kirki ba kai kawai ba cdd e e, ba saɗaɗa ka jinin matar ɗanka Allah in baka sake ta ba zan tsine maka kila ka ne tsinan nan to a ne suna son junansu tana girmama ka eh amma wai sai ka tsane ta wallahi ba na kaunaka ne kai dan Allah an ba ku da uwan da ka haifi dan ne wasu mutane sukan shiga haƙƙin wasu suka ji uwa tana cewa ko ka saki ko in ɗaga maka nono ki tsinka nonon wato mutane akwai neman magana wallahi yana son matar shi tana san shi ba saɓan Allah suke ba ba su ƙi mafi ɗa'a ba to akan ne akan ne ta shiga haƙƙin ɗanka ba daidai ne ba ai naka addu'a ce yawwa gayan abin da za ka yi in ba za ka taimaka masa ba yi musu addu'a shi ke nan ta gama naka to haka suka yi shi ma ya haifi ‘ya'ya ya samu jikoki haka dai haka dai har zuwa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi yasa aka ce zuriyatun zuriyatan ba'daha min ba'd aka suke kaman kanka a mammanne a mammanne suna fitowa kaman kashin awaki dan uwa bi dan uwa ya yamuri lokacin yakin buraku biya fara <laughs> Iba da ya ga za a kama shi sai canji ya shiga masallaci maimakon ya shiru wasu yana danwa bi danwa danwa bi danwa ya ce to ga ɗaya Allah ya sauke Allah ya ƙara mana imani والمراد بإمران هذا هو والد مريم بنت إمران shi ne mahaifin na na maryam wadda yake shi ne kuma matar da ta haifi eh, ainihin maryam hamna kamar yadda muka ce wasu malaman tarihi suke cewa ita ce ummu isa na maryam mahaifiyar ita maryam kenan mahaifiyar isa ɗan Maryam, an gane ko alaihi salam ai kaga iya albarka ka tsaya nan ta haifi matar kirki ita kuma ta haifi manzan Allah wanda yake cikin ulul azumi nuna musulmi ya shiga cikin jerin jerin giyan manzanni biyar wanda babu kamar su wanda Allah ya yi a duniya min zuriyati ibrahim in ka ji ka ga shi ma ya koma cikin zuriya ce ta annabi ibrahim كما سيأتي بيانه في سورة الأنعام إن شاء الله kamar yadda in muka zo سورة الأنعام akwai tafsirin wannan bayani da yardar Allah Allah kuma shi ne madogara muka aminta da shi Allah ka amince mana to shi kenan bayan an yi shimfiɗan tsatso na Ali Imrana za mu shiga kistan kai tsaye da ma mun ce kista ce mai cike da da'usta masu tsada iza kala tun ma'atu imara na rabbi in ni na zarfo laka ma basu ne mahararren a tafabbal in na ka an kaskani masha Allah ina haka imara na baiwa Allah ce matar malam domin imrana babban malami ne a bani isra'ila kuma al'alimin rabbani eh, ba malam ɗan kasuwa ba mai menene fatauci da addini ko ilimin shi ba ba haka yake ba malami ne na Allah malami ne na Allah to matarsa bata taba haihuwa ba da taba haihuwa ba to amma kullum tana addu’a ya Allah ka bani ɗa nagari Allah ka bani ɗa nagari yana daga cikin sunna ka yawaita irin wannan addu’a rabbana habbulana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waje'alna lil muttaqina imama amin ya Allah To wannan bawan baiwar Allah har rana ya rasu ba ta haihu ba ashe ya rasu ya bata da sabon ciki kaga tasirin ne ne addu'a addu'a umukhul ibadati saboda haka idh qalat imra'atu imrana da ta yi lissafin ciki matan ibrahim sai ta rinka cewa rab ya ubangijin da ka share min hawaye ka taimake ni ka bani juna biyu inni nazartu laka ma fi batni muharrama ni kuma na yi alwashi ɗan da zan haifa na ɗan tashi barin hidimar duniya sai hidiman baitul maqaddasi da bauta gare ta jalla jalaluka dan kenan a ciki bata sani ba zai zo da rai ba zai zo da rai ba amma tana da kyakkyawar fata ga ubangijinta yanda bai tabar da ita ba ya kaddara mijinta ya rasu ya batta da ciki haka take da fatan za ta haifi ɗanta lafiya saboda haka ta sadaukar da ɗan wajen bauta ma ubangiji a wancan lokacin ba aibi ba ne ka zama mai bauta a matsalaci ba ka da wani hidima sai wannan ba laifi ba ne amma a musulunci sai aka yi soke shi sai aka soke cewa islam addini ne wa duniya an gane ko masjidin ne sannan kuma ri'asatu ne haka addinin musulunci shi ya zo mana da shi saboda haka in ma ka tattare ka ce kai za ka yi ta Allah ne a masallaci sai a ce ka saba ma Allah saboda Allah ya ce famshu mana wa kullu rizqihi وإليه النشور ياتي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة ليوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون هذا هو الإسلام ka yi addini kamar yanzu za a sa ka a kabari ka nemi duniya ta hanyar da Allah ya ce ba ji ba gani ربنا hasana في hasana حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ka ci kowa iya neman duniya a hanyar Allah ka kuma ci kowa iya yi hukuki da sujada a kayan more سعيد في الدنيا وسعيد في الآخرة اللهم جعلنا من السعداء دنيا وأخرى وشيمنا إني نذرت لك ما في بطني مهررة فتقبل مني يا الله كأنشي دعائنا كما كأنشي wannan sadaukarwa tawa innaka antas samiul alim ya Allah ka kasance mai jin zantuttukanmu masani ga ayyukanmu in ka dubi wannan aya ba abin da za ka mora kamar iyaye na gari tarbiyya a ke takan koma tun ɗana ciki sannan Allah bai taɓar da du'a'in muminai ta ga yadda take ta addu'a Allah ya ba ta sannan kuma in ya ba ta ba so take ke alfahari da shi ba so take ya zama mai bauta ga mahalicci mai hidima ma addini to kaga hankali kenan yasa a addinin mu annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idza ma tabnu adama in qata'a anhu amaluhu illa min salasil sadaqatin jariyah أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له idan an adam ya bar gidan duniya yau a rufe asusun ladan shi amma akwai asusu uku shi ba a kulle su na ɗaya aikin da ta yi wanda ladan aikin yana gudana sadaka jariya ke nan gina masallaci makaranta dasa itatuwa haka riyoji da sauran matukan ana amfana da wannan aikin kai ma kana amfana da ladan ko ka karantar da ilimin da al'umma ke amfani da shi matuƙan ana amfani da wannan ilimin matukan kuma asusun kana buɗe tana samun lada ko kuma ka mutu ka yi tarbiyyar ‘ya'ya na gargaru suna maka addu'a Allah ka samu dace don haka ta zaɓi wannan kunga sannan an nazaru dole a cika shi ko a addinin musulunci ne yawwa yuhuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustafira abinda ba a cikawa na alwashi wanda aka yi na sabon Allah eh to shi ba a cika shi idan ya hada da rantsuwa a yi Shi kenan. Allah ka yafe mana لما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم يا إلهي فلما وضعتها alkuhari ya ce lokacin da na na maryam ta haifi maryam ta duba ta gama tafi kuma da shi aikin da ta ce za ta sadaukar maza ke yi ƙalamar bi wa za a da ta damuwa da ta hasso ta ce ya ubangiji ga shi na haifi ya mace ce sai jimla i'tiradiyya ta shigo wallahu a a'lamu bima wada'at Allah ya ce hawa maryam afwan hamna Allah ya fi ki sanin me kika haifa ne Allah ya fi ki sanin me kika haifa domin shi ne huwa allazi yusawwirukum fil arham kayfa yasha la ila illa wadda inni wada a tuha unsa wallahu alamu ma wada a take wa laisa zaka wakal unsa ya Allah an atazir wa laisa zaka wakal unsa maza ba kamar mata ne ba malamai suka ce saboda san ta haifi ɗa namiji har ta yi ɗimuwa yace ai maza ba su mata ba taimakon mata ba kamar maza ba an gane magana eh, sai su zaka bukar unsa nisan mai tuha maryam amma dai na sa mata suna maryam menene ma'anan maryam mai ibada mai tsohon Allah mai kamun kai duk yana da ma'anan maryam an gani ke ku tsaya ku ji za mu zo wa inni uizuha bika wa zurriyataha ya Allah wannan ya da na haife ta ita da abinda da za ta haifa ina roƙon ka ba su kariya ka tsare su mina shaitanin wasi barin shaitan mai ɗebabben albarka wannan ayar da kuke gani akwai abubuwa tuli tare da ita amma dai bari mu yi ɗan manuniya kaɗan daga ciki du'a'in iyaye da 'ya'yansu du'a'in iyaye da 'ya'yansu Allah na ansa kamar yadda za mu ga yadda Allah ya aishi na mahaifiyar Maryam ku ga yadda Allah ya tsare ta barin sabo barin kauta layi barin duk wani abu wanda yake ba daidai ba ya tufatar da ita da kamewa ya raba ta da shaidan da shaidan kamar yadda Allah ya tsare annabi isa hatta haihuwansa bai kuka ba duk ɗan da aka haifa za ka ji ya tsada ihu annabi ya ce ɗan ke burbu'an shi banda annabi isa addu'an iyaye addu'an iyaye da wani shi ko wata ita ba abin da suke sha'awa sai su turguna ma iyayen ranar da baban bai su to shi da gida ba kuma yana son ya albarka ko tana son ta yi albarka a ina a ina sa'annan ashe tarbiyya ta kan somo a wajen musulmi tun ɗana cikin ku dubi yadda sai ta du'a'i sai ta du'a'i tana neman Allah ya ba ta haihuwa kuma ya ba ta nagari shine tasirin iyaye nagari ya sa wani da aka tambaye shi ne kai ma ‘ya'yanka ya ce wani ihisani ilaihi ta hanyoyi farkon kyautata matsana da na yi zaɓen masa uwa ta gari in ka zaɓi nan ya ganta lalliya ɗan tiktok ta gama girgiza ƙirji tana hawa da mazaunai sai za ka ce ka zaɓo na gari hmm? sai kuma in kika zaɓi irin shi za ki ce kin zaɓi na gari to wannan yana daga cikin tasiri na iyaye game da abin da za su haifa sannan ikon Allah da ƙaddaran Allah tana sama da duk abin da nake so ko kake so amma ta sha'una illa an sha mai hanna ta nemi ta haifa Ta namiji mai Allah ya ƙaddara mata ya ta mace ashe ba za ka samu damuwa ba in kana da wannan imani duk abin da kake so sai ka ga Allah ya baka akasinsa ka runguma zai zama maka alkhairi wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna Maryam da aka haife ta ya mace maza nawa suka kasa ta a matsayi da daraja da kamewa da bauta ga Allah hmm? maza nawa ne bila adadin sun fi bakin bunu yawa ba su kai ya ba a shekar kai bakin ciki in ka kaza kake so sai ka sami kaza runguma ka mai da al'amarinka da zan jalla jalalu ya maryam inna allaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamina ya maryam ukmiti li rabbiki wasjudi warka'i ma'a raki'ina ita ka samu wannan daraja wani namijin ba farawan talatalan makota ba ne? ne amfani shi ‘ya'yan alashirya saboda haka duk abin da ka nema ka ga aka fi sallama ma ubangiji sannan uba shi ke da haƙƙin sa ma ɗansa suna amma in ba shi sai uwa kunga mahaifiyan ta sa mata suna sannan har yanzu kana iya sa ma abin da ka haifa suna nan take kuma kana da bukata kana iya jinkirin zuwa kwana bakwai amma malamai suka ce kwana bakwai ga wanda zai yanka a tika in ma za ka cuta, in ba ka da abin da za ka yanka ka mai suna nan tafi, ko kana da abin da za ka yanka in kana bukata sa masa suna nan tafi. an fahimta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa mai ibrahim ya fito ya ce kai daren jiya an haimun haihuwa na sa mashi ibrahim ya gaji kakan shi a ce a sama ɗa sunan kakan shi wata sunna ke ita ma an gani to da dai abubuwa ga sunan tuli kila ayan in muka shiga fasahar malam zai fidda mana abubuwan da ba mu faɗi ba za mu haƙuri ba za yi mu shiga ba ko? to Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu ji mai malam yake faɗi game da waɗannan ayoyi guda biyu wato mu na 21 da yaddan Allah subhanahu wa ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أستغفرك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته